Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Freak zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin nagari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 20 ga watan Janairun shekara ta da goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. A ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da ya shafi wata guda a jiya Asabar shugaban ƙasa Donald Trump ya yi wa 'yan jam'iyyar Democrat ta yin hanyar da za su sasanta, amma jam'iyyar adawa ta yi watsi da ta yin da zai yi musu kafin ma ya faɗi ko menene. muna fatan za su nuna goyon bayan su ina tunanin yawancin su za su yi abin da Trump ya faɗa wa 'yan Democrat kenan ya ci gaba da cewa 'yan Democrat ba za su taɓa kare iyakokin ƙasarmu ba kuma ba zan taɓa barin hakan ta faru ba a jawabinsa da ya yi wanda aka watsa kai tsaye daga fadar white house da yammacin jiya asabar trump ya nemi da a ƙara yawan dogarawan iyaka 2,750 da kuma dala biliyan 5.7 domin katange tsawon kilomita 370 na iyakar amurka da mexico Trump da ya yi ta yin wasu shirye-shirye guda biyu da gwamnatinsa ke kokarin ganin an soke su da suka hada da daka shirin da ke baiwa yara da wato da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana kariya da kuma shirin tps wanda ke baiwa wasu 'yan yankin latin amurka da kasashen afirka kariya wannan kuduri da trump ya kawo zai bai wa matasan da aka kawo amurka tun suna yara 740 damar izinin yin aiki da kuma dakatar da shirin mayar da su kasashensu na asali har tsawon shekaru uku wannan shiri na trump ya samu suka daga masu ra'ayin mazan jiya 'yan jam'iyyarsa adadin yawan wato adadin yawan mutanen da suka mutu sanadiyar bindigar da wani bututun mai ya yi ranar juma'a a yankin tsakiyar mexico ya haura uku a cewar gwamnan jihar hidalgo haka kuma gwamna omar fayad ya faɗa wa manema labarai jiya asabar ci a birnin mexico city cewa akalla yawan mutanen da suka ji rauni sun kai saba'in da shida. bulewar bututun da ya haddasa bindiga ya faru ne sanadiyar barayi da ke satar mai a jihar hidalgo a cewar jami'ai wani hoton bidiyo ya nuna yadda mai yake ta kwarara kuma mutane suna ta amfani da botiki da lejoji suna wato ledodin zuba shara suna kwasan man kafin ya yi bindiga shugaban kasar mexico andres manuel lopez wanda ya kaddamar da shirin kama barayin mai ya yi kira ga baki ɗaya gwamnati da taimakawa mutanen da fashewar ta da su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar sojojin amurka da na somaliya suka ce sun kashe wasu mayakan wata kungiya mai alaka da alka'ida lokacin da suka kai hari wani sansanin sojan gwamnati da ke daura da birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin kasar da farko mayakon sun kaddamar da harin bazata da asubahin jiya asabar a sansanin da ke daura da ƙauyen bulagudud mai tazarar kilomita hamsin a arewa da birnin kismayo inda suka fara kai hare-haren kunar bakin wake sannan sai wasu mayaka dauke da manyan bindigogi suka afka cikin sansanin daga kowane sashi abinda majiyoyi wato abinda majiyoyin soja suka faɗa wannan gidan rediyon kenan ƙungiyar mai alaƙa da alka'ida ta ɗau alhakin kai harin kan sansanin sojin kuma ta ce ta halaka sojojin somaliya 41 a harin a karo na uku jiya asabar dabban mata sun yi gangami a wasu biranen amurka da sauran kasashen duniya domin neman yanci daidai da na maza da kuma kiran a ɗauki matakan kare muhalli da 'yancin bakin haure da sauran batutuwa a gangamin da aka gudana a nan birnin washington daura da fadar shugaban kasa wato jagororin gangamin da masu gwagwarmaya kan 'yancin waɗanda suka sauya jinsi sun faɗa wa taron masu zanga-zanga cewa ba za su amince da faɗawa ramin masu son ganin sun raba kawunansu ba gangan matan na farko an fara yinsa ne a shekarar 2017 kwana guda bayan an rantsar da donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka ranar farko da trump ya kama aiki a ofishinsa dabban mata ne suka fito gangami domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnati da manufofinta an kuma guna da ire-iren waɗannan gangami a wurare sama da 600 a faɗin amurka da duniya domin nuna goyon baya ga matan da ke gangami a washington daga ƙarshe shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya jinjina ma mai bincike na musamman robert mala saboda ta wani labari mai cewa shi shugaba trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi karya mai majalisar dokokin tarayya amurka a madadinsa da yake magana da 'yan jarida a haraba fadar white house Trump a wani al'amari na bazata ya yaba mala saɓanin yawan yin watsi da kwamitin binciken katsalandan ɗin da rasha a zaben 2016 da ke karkashin mula din da cewa bita da kullun siyasa ne kawai kalaman na trump na zuwa ne kwana guda bayan da kafar labaran buzzfeed ta rahoto cewa wasu jami'an gwamnatin tarayya sun rada mada cewa trump ya umarci tsohon lauyan su maki rahoton karya labaran duniya kenan kuka saurara. da Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince ma kwalejinta na ilimi da ke Katsina da ta fara gudanar da horon digiri a fannoni har guda tara. Ga rahoton da wakilin Zaraddin Sani Funtuwa ya haɗa a kan wannan. Dr. Salihu Lawal Malumfashi wanda shine shugaban tawargar da ta ziyarci wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce ta kasance ɗaya daga cikin kwalejojin ilimi guda hudu da suke da haɗin gwiwa da jami'ar Bayero da ke a Kano inda ya kira da ita wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina da ta mai da hankali wajen koyar da ilimi nagartacce ya kira ga ɗalibai da su ba ita wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina haɗin kai domin haɗa ta cimma ruwa. Dr. Aliyu Idris Francis Puntua wanda ke a matsayin shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya bayyana mani irin kwasa-kwasan da aka amince su gudanar da su a matsayin na digiri. Akwai fannin kimiyya ko kuma waɗanda suka shafi sauran fannoni na fasaha. Akwai fannin kimiyya idan biyar ne akwai biology akwai chemistry I mean BSc chemistry BSc biology akwai fannin lissafi mathematics na kuma akwai PHE wato sashen motsa jiki to waɗannan na fannin kimiyya kenan to wanda kuma suka shafi sauran fannoni wanda muke akwai eh, BA Hausa akwai Islam BA Islamic Studies akwai BA Arabic da kuma BA English to waɗannan su ne waɗanda ka amince mana tare da haɗin gwiwa jami'ar Bayero ta Kano dakta zaka ga wani lokaci ɗalibai irin waɗanda suka gama makarantun sakandare za ga suna so su ma su zo su nemi gurbi wajen wannan karatun digiri kuna ɗaukar irin waɗanda suka fito da karatun sakandare ko kusa wanda ya ke da shaidar kwarewa wato ta NCE. Wato uh, kusan kowane ɗalibi a ta duka fuskokin guda biyu muna ɗauka amma mun fada ƙarfi ga waɗanda suke da shaidar takarda ta shaidar ilimi ta ƙasa wato NCE wato dai wanda ake kira direct entry su ne waɗanda dama sun riga sun yi ko suna da babbar diploma ko ko suna da takardar shaidar ilimi ta ƙasa wato NCE mun hi ba da ƙarfi a kansu ai dama kusan babban makasurin da ya sa muka nemo shi wannan program na digiri mu riƙa shi anan domin ɗalibanmu waɗanda muka yayi waɗanda suka yi NCE suka kuma suke samun wahalhalu wajen samun wato dama jami'o'i na su ci gaba su kara su samu digiri a fannin da suka karanta za ka ga wani lokacin za shiga irin fannin digiri sai an yi jaraba nan ta share fagen shiga jami'a ko kuna buƙatar ta nan koko da mutum ya zo da nan takarda ta shaida shiga ta shaida kammala karatun NCE kawai za a ɗauke shi ne wato abin da ke ke akwai shine program din na jami'a bayar ne ba namu bane mu haɗin gwiwa muke da su saboda haka duka ta tsare-tsaren da jami'ar bayar ta yi ta shimfiɗa mu kanta shi muke muke hawa rigar su ce muka ara muka sa saboda haka ta certificate din da za a bada ainihin jami'ar bayar ne ba wai na nan makarantar bane to akwai irin karatun da ake cin part time tattare da wannan tsari ko ko sai gabaki ɗaya mutum zai zo kullun ya rinka karatu ai ba ba ba yanayin malamai fa eh. ko kuke bada ko ko su jami'a su suke bada a ai dama idan kamar makarantun mu suna irin makarantu din namu muna son mu gabatar da eh, kwasa eh, kwasa irin waɗannan wato mu rika ba da digiri to sai mun sai mun cimma wato wasu ka'idoji wanda su jami'ar suka za su shi da kuma cibiyar da ke kula da su wato National University Commission wanda za su zo za su zo su bincika su ga cewa akwai waɗannan ka'idoji din an cika su akwai su waɗanda ake bukata kama a fara koyar da digiri na farko dai akwai ƙwararrun malamai sannan kuma sai kayan aikin akwai azuzuwa wadatattu isassu masu kyau ingantattu akwai kuma kayayyakin aiki da suka cancanci a koyar da irin digiri din da ake son a koyar idan kimiyya ne akwai ɗakin gwaji ɗakunan isassun wadatattun ɗakunan gwaji haka kuma idan masu koyan harasa ne wasu misali hausa turanci ko arabic dole ne akwai dakin eh, bincike na harshe wato language laboratory kuma na zamani to dakta mun ga kamar an fara ba da gurbin ɗalibai ɗari uku ana buƙatar a ƙara faɗaɗawa ko ko har yanzu akwai wasu ƙa'idoji da ba a cika a muna buƙata kwarai daga kasan wato kamar yadda na ce mu abin da aka amince mana mu koyar da eh, ɗalibai su samu takardar da ilimi ta kasa wato NCE. Shi wannan program na digiri na jami'o'i ne. Akwai cibiyawa take kula da ƙayyade ɗaliban da ya kamata kowace makaranta ta ɗauka. To kamar ko kamar yadda ce maka wannan program da muke yi program ne na jami'a Bayero. Ya yiwu ka ga ɗalibai kamar misalin dubu ɗaya suna neman su shiga kuma duk sun cancanta amma kuma abin da aka amince mana mu ɗauka amince mana mu ɗauki ɗari biyu ne ko ɗari uku. To wannan ba wai mu ba kowa ta su jami'o'in za kawo misalin zaka ga jami'a mutum ɗalibi da kamar misali masu neman shiga su mutum dubu sha bakwai suna nema amma abun da aka yi amince musu ɗauka dubu biyu kawai ko dubu uku to kaga akwai akwai kalubale matuƙa to muna bukata sosai akwai ɗalibai da yawa waɗanda suke bukatar su zo nan fiye da wannan abu na adadi da aka ba mu na ɗari uku kuma kwanakin baya na sami ganawa da shi shugaban jami'ar bayero kuma za mu koma har ganin shi da shugabannin wasa. su dubi yanayinmu kuma su sama mana ƙari sama da wannan ɗari uku da muke da su a zai yiwu ba mu samu dubu mhm. to daga nan kuma sai a wuce gaba akwai ɗaliban akwai su da gaske waɗanda suke buƙatar su shigo su yi eh, digiri ɗin sa nan kun sha'awa zaka ga cewa dama ce aka samu yanzu kan misali ɗalibanmu mu mata matan waɗanda suka yi matan aure ne waɗanda suka yi NCE ɗin su ba su iya zuwa jami'a su zanna a ciki su yi wato su yi karatun su bar gidajen su to wannan dama ce aka ba su a eh, tahowa za su yi karatun su koma gidajen su yi eh, abunan din su Zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya Sakataren ilimi na karamar hukumar Koko Bese a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Abdullahi Fircin Koko ya koka da irin halin da malamai a karamar hukumar suke ciki inda yake cewa malamai masu shaidar takardar NCE na karɓar naira dubu shida ne kawai a kowace wata. Ya ce ƙarin albashi da kuma kayan aiki za su taimaka gaya wajen inganta ilimi a matakin firamare. muna iya ga ƙoƙarinmu ta huskar zagaye da muke yi mu ga halin da malamai suke ciki kuma ita subeb din tana turo ma'aikata lokaci zuwa lokaci suna shiga suna ganin halin da malamai suke ciki kuma suna tara su suna yi musu bita ta wasu ayyuka yadda ake shirya tsare-tsaren ayyuka nasu na yau da kullum duka dai suna iyaka kokarinsu to ta wannan muna ganin hanya ce wadda za a inganta ilimi da su kansu malaman su san aikin su yadda ya kamata kayan aiki tun lokacin da shi dan majalisa ya ba mu gudunmawa ya mana registers da diaries ya kuma kawo alli da yawa to suna muka amfani da su tun da kawo su yau wajen wata tara da dai su muke amfani ba mu samu wasu ba gaskiya ina ku da shawara da kira ga shi kai ne din ma ya kamata a ce yadda suke gyare-gyaren makarantun nan gadon duk inda ka shiga yanzu zaga makaranta ta koma sabuwa ta kana ma tsammanin kila makaranta da ta wuce ta uh, primary ce mm. misali kila wata tashirin institution haka mm. Ta ma abinda da adaban mamaki mm. halin da su malaman suke ciki sai a ga makaranta ta tattas amma malami ka bincike sai ce maka albashi ne dubu shidda wannan ya kamata gwamnati ta dubi abin nan su ne fa kashin bayan duk abubuwan ga duk wahalar da ake yi su suke yi amma ya ake a ce yanzu ana biyan mutum kuɗi ƙasa ga abin da an ka ce gwamnatin tarayya ta yarda da shi eh, dubu goma sha takwas da ɗari bai alal misali amma a ce wai mutum da nce ana ba dubu shida wannan maganar na yi ta ko taron da muka yi da so zirin gwandu na yi da wasu 'yan jarida da suka zo na ce ya kamata ya da ne kula da halin makarantun ne da kayan aikin ga ya kamata a kula su ko masu kula da ilimin masu koyarwa suna cikin matsala tsakani da Allah ya kamata a duba kuma muna da karancin su saboda ana ritaya ana mutuwa ba a ɗauki wasu ba kuma ba mu da damar ɗaukar kowa tunda muka shigo yanzu ba wanda zai iya cewa yana ɗaukar wani mutum aiki muna bida alfarma gare su su taimaka muna ko da da waɗanda ke ritayan na sai mu dan samu mu dan cike gibin wasu mutane amma kisa da tsari yake yanzu in aka yi ritaya din da mutuwa kai wata uku kuma za a tsaye da kuɗin don haka su ku mutane yanzu ba su gane ana tsaye da kuɗin sai su yi ta magana cewa an da ki ɗaukar su aiki to babu kafa sannan gaskiya akwai karamci don yanzu inda za ku zagaya eh, ƙauyuka sai malami guda ga makaranta shi a anakallahu shi an malamin lissahi shi an ma shi a headmaster suna nan jingim cikin koko bisi tsakani da Allah ya kamata a dubi wannan yana cikin abin da ke damun mu kwarai da gaske muna gaya musu kuma su wanda ake turowa su yi wasu aikace-aikace suna ji don ko shekaran jiya an turo wasu suka kira ni suka ce suna son su haɗa min halin da suka iske makarantun nan na ce ina sani kuma na yi iyaka kokari na kwanaki ma na kira NUT na ce ko menene namu na nan nan local gama na kokobes na ce musu menene haƙƙin da ya rataye ga wuyan ku tsakanin ku da malaman nan lokacin suka zaɓe ku a ina tunanin yana daga cikin haƙƙin da ya rataye ga wuyan ku bi matsalolin su ku kai koke mm. na ce yanzu muna da sama da mutum ɗari zuwa ɗari biyu ma mm. wanda aka ba dubu shida shida kuma kun sani mm. kuma kun kyale na ce tun na iyaka kokarin da nake yi ina magana duk inda ya kamata in magana me yasa ku a matsayin ku na NUT ba ku magana ga NUT na jiha su isar da sakon sai mu haɗa hannu sai ya zamana an ji koken mu yana yiwuwa shi mai girma gwamna kila bai kosa halin da ake ciki ba magana ba ta kai gare shi ba bai sani ba don ina tunanin da ya sani na sa akwai hada za a yi a taimaka ma a wa'anga bayan Allah. A jihar Kaduna kuma mazauna Mayola wani ƙauyen Fulani a ƙaramar hukumar kajuru. na kokawa da rashin isassun malamai a garin nasu sabili da haka suka yi kira ga karamar hukumar tasu ta kajuru da gwamnatin jihar kaduna su kawo musu ɗauki mun kawo muku wannan rahoto fiye da shekara guda muna maimaita shi ne don har ya zuwa yanzu ba mataki da gwamnati ta ɗauka akan wannan sunana muhammad adamu batun ilimi dai tsakani da Allah muna da matsalan ilimi saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa. bayan wannan yaran da suka samu suka dan fita makarantan wasu su mun tura suka juru saboda zaman yau da kullum irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo shine abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara ga wasu sun zo sun fara sun zo an kakare a hanya kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba shi ke zama ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zama mana wani abu to shine muna roka don allah a duba mummunan barayin yankin majola don allah ya kasance an samu koda ba duka ba a samu wasansu da suka samu suka ci gaba saboda a samu madogara sunana zainab yusuf daga nan majola in ka duba yanzu yadda rayuwar fulani muka zama mun kusan mu zama ma wanda gwamnati za ta kusa ta yaƙe mu ne don ba ilimi bari a yi tunanin sana'a bari a samu makarantar addini bari a yi tunani a wannan fa Allah ya haramta annabi ya hana to ba karatu ba wani abu kawai sai mutanen mu suna tasowa ba wani abu sai dai sace sace yana ta kashe su a hanyoyi daban-daban wallahi bara ne aure na ya mutu na zo nan garin shekara na ɗaya kenan bana na dawo nan da zama mutanen da na sani suna zuwa shago na suna cin abinci wallahi sun fi matasa goma waɗanda suke matasa ne in suka tashi ko da a fagen faɗa ne yaki wallahi su ne ake alfahari da su amma mai sata ya riga ya bata musu kwakwalwa ƙarshe sai ka je an kashe wannan yau gobe an kashe wancan kaga duk wannan ni a nawa karamin fahimta rashin ilimi ne ba ilimi ba ilimi a taimaka mana da makarantun nan na boko da na islamiyya na tambayi headmaster makarantar 'ya'yan makiyaya da ke mai 2 malam jai haruna yadda makarantar take kamar makaranta na akwai yara daga aji biyar har zuwa aji shida amma ba kujeru kasan ma ba yi fulo ba sai suna zama a kasa suna addu'a su ma katako suna zama dama an yi ginin ma da ciyawa ganye sai suna zama a kai amma allah ya taimako wani wasu kungiya abu bodi sun sun bada dubu dari da ashirin aka gyara wurin amma muna neman gwamnati don allah ya ma yara makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a wato rubutu da karatu fa na yaran su gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da ya kaga daga headmaster sai malami diya ba malami a wurin sosai so muna nema don Allah gwamnati ta taimaka a tura musu malamai yace su malamai za su yi musu aiki a wurin Benjamin mai gari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar da kan mazauna mai yola akan muhimmancin haihuwa a asibiti gwamnati ta gina one nomadic school a mayola mayullan kauyuka ne kamar kashi uku akwai mayulla 1 mayulla 2 mayulla 3 mayulla 1 da mayulla 3 su suka gina makarantar su community din da kansu a nima personally a koren da naje sura gini naje na gani na donate musu kwanuka da suka dauka suka rufin one of the block of classroom a wajen gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai kamar mayola 1 mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6 daya shi ne headmaster to saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin mayola tana zama a kaciya a so kafin mutum ya bar kaciya da safe ya ce zai zo makaranta aga kusan karfe goma goma sha ɗaya saboda yanayin nesar wajen shi kuma principal ɗin ya ɗan ɗauka shi headmaster ya yana zama da su so kafin ta zo mutum ɗaya su biyu ne suke ɗaukan aji ɗaya zuwa shida to kaga a nan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da na je makaranta na farkon a mayollawa tu ɗin yara dai akalla sun kai ɗari hudu to kara ga ɗari hudu mutane biyu suke koya musu gaskiya akwai damuwa to a sauran wuraren ma haka wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tun da can ɗin ba malama haka shi zai zaga duka makarantun su uku sai tara yau sai ce yau zan koya ma class 1 sauran sun zo kwasa su yi wasa in ya koyar anan sai koma ɗayan ya sake koyarwa ya koma ɗin ya sake koyarwa tun da shi kaɗai ke zama saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin da zai ɗauke ta ya kawo ta ba kuma shiga da fita dubu ɗaya da ɗari biyar to nawa take karba ta ɗaukar dubu ɗaya da ɗari biyar kowane rana daga bakin hanya ba ma daga kaciya ba zuwa wajen saboda babu gidan da za ta zauna a garin to kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara to shin menene yasa ita wannan malamar ba ta iya zama wannan kauyen ba garin babu gidan haya ba gidan da zaka ci zaka bada kuɗin ka a baka haya shi masa din ya gode wuni ba gidaje ne ba shi kamar ɗaki ne na yara a cikin gidan so yana dan zama ma da yaran shi ne a ɗaki ɗaya yara maza haka to kaga ita wata can kuma matar aure ce ba za ta zo a ce tana zama ku in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba to kaga na ta damuwan kenan saboda na taba samun ta ce min gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin so damuwan ta kenan kuma ba ina ta ta zauna dole ta ta zo aiki kuma ki koma gida kowane rana mutanen garin kuma da aka ba aka ba da sabon kantoma suka taso daga ƙauye su zo su dan gaishe shi sun zo sun gaishe shi ni dai ban bisa ban bisa gungance ba amma na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi suka yi masa murna da aka bashi wannan kujera kuma suka bada koke-koken su amma tun da suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala kokarin tuntuɓar sakataren ilimi na karamar hukumar kajuru kan shirin su game da makarantar ya ci tura iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya Wata mai fafatukar cigaban ilimi a jihar Kaduna, Hajiya Hawo Saulawa, ta bukaci iyaye da su kara ƙwazo wajen ilmantar da 'ya'yansu mata don alfano da ke tattare da yin hakan. Ta bayyana murya Amurka cewa bai dace a tura yara talla ba a lokacin da ya kamata suna zuwa makaranta. Mata yanzu suna yunkurin neman su je makaranta, amma matsalolin da ke a daban arewa akan abin nan rashin sanin ya kamata akwai wannan rashin rashi generally kuma wanda za a ce kamar na poverty akwai shi sannan kuma mata talauci kenan akwai kuma batun yara mata ba a barin su su kammala karatunsu ka gani um, a wasu bangaren wasu wurare za ka ga cewa yara mata Um, za su je makaranta amma ba za su kammala ba za a cire su a musu aure ko kuma yaro ba za a bar shi ya sa hankalin shi ya maida hankalin shi ga karatu ba a sa shi ta talla Eh, saboda haka wasu su ba a barin su su je ma makarantar an fi son su je su yi talla domin su samu eh, kudaden shigowa ko su eh, ko domin talauci ko kuma a ce su ne za su samu kayayyakin da za su je daki da shi kasan auren auren da ake yi na arewa iyaye ne za su ma yara kayan daki da sauransu sannan kuma akwai wani bangaren da yara matan suna zuwa makaranta amma kuma suna fita ba don a yi musu auren ba sukan fita sukan ɗau ciki kafin bincike ne ya nuna cewa wasu wurare yaran mata suna zuwa ma ba su karasa domin suna ɗaukan ciki kafin kafin su kammala wasu kuma ana cire su ne a musu aure kafin su kammala ka gani so nan duk abubuwa ne eh, eh, matsaloli ne wanda suke shafan ilimin yara mata gaskiya mafita na ɗaya iyaye su gane cewa da yaro da yarinya suna da yanci ɗaya gaskiya yanci hannu zuwa makaranta wanda ilimi ginshiki ne na al'umma ko namiji ko mace suna bukatan ilimin kuma yara mata da iyaye mata masu matsa yaransu mata rika sa su makaranta wani za ka ga cewa a cikin iyalin yaransu mata sun fi yaran maza amma sai a ce a'a ai mace da ta kai munzulin aure tafiya za ta yi amma namiji ne zai ɗauki sunan eh, um, zai ci gaba da sunan eh, gidan wannan ba shi ne ba domin bincike ya nuna cewa yara mata ma sun fi tausaya wa iyayensu idan kuma aka ba su ilimi za su eh, sami yadda za su tafiyar da harkokinsu da na iyalinsu wanda in sun samu sannan har da iyayensu ma za su nauyinsu to ya kamata iyaye su daure su bar yaran su mata su je su yi ilimi su kammala kuma ilimin ka gane wani abu ana iya kai yaro makaranta ko da ma na, gwamnati ne inda ba za a biya kuɗin um, riga uh, kuɗin littattafai da sauransu ba amma duk da haka ba sa son su kai yaran su karanta amma wannan yanzu lokaci ya canza an ya kamata su san muhimmancin ilimi ga yara mata gaskiya domin yara mata sun samu ilimi za su iya tattalin iyalinsu za su iya duba kansu da yaransu su kuma um, duba ma har iyayen nasu ma ka gani to saboda haka ya kamata iyaye su yi kokari su abin sannan kuma gwamnati ta yi kokari ta ba da abubuwan da ya kamata a makarantu su, gina makarantu inda babu sannan kuma al'umma su ma su san cewa ilimin nan fa dukka kowa da kowa ne ya kamata ya zamanto yana da hannu ciki ba lalle a sakan ma gwamnati ba da iyaye da al'umma da gwamnati duka ya kamata a haɗa hannu haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar cewa yara sun je makaranta sun samu ilimi ingantacce Jama'a abin da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. Zuwa gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa Kuna kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.